يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه، يا أبن هكا نعم daga daga ciki ne daga ciki ne a taba shi daga ciki kuma a jawo wannan wayan kawai ku jawo mana wannan wayan a kawo shi nan kusa na baya yi har yanzu yawa ya kawo Na, Allah ta'ala ya tsine ma yahudu kuma Allah ta'ala ya tsine wa nasara kuma Allah ya tsine ma azzalimi Allah ta'ala yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun Allah ya ce lu'inal ladhina kafaru hakika an tsine ma waɗanda suka kafirce min bani isra'ila cikin banu isra'ila ala lisani dawuda Allah ya tsine musu akan harcen annabi dawuda wa isa ibn maryam Allah ya tsine musu kuma akan harcen annabi isa yesu almasihu isa dan maryam zalika bima asaw dalilin da yasa Allah ya tsine musu albarka dan dalilin wato sabon Allah da suka kasance suke yi wa kanu ya'tadun sun kasance suna ta'addanci to yau an wayi gari su ne suke kiran musulmi da dan ta'adda alhali kuma shi ba yahudi shine asalin cikakken dan ta'adda kuma tun a tarihi ba yahudi mabarnaci ne barnan ba yahudi ya fi ɓarnan. wato ɗera kuma ya fi ɓarnan burgu kuma daga cikin halin da bayahude Allah ya ambata a ƙur'ani ita ce wadda take bayyana a Gaza da kuma wato ainihin Falasɗin ta yadda suke ƙoƙarin kai musu hari suna cikin gidajensu suna cikin garinsu suna cikin ƙasashensu suna kwance lafiya ƙalau haka kawai yahudawa banu isra'ila suka yi kansu suna ƙoƙarin kakkashe su suna zubar musu da jini wannan ba komai yasa suke haka ba sai dan dalilin zalunci wanda ƙur'ani dama ya tabbatar da haka cewa ba yahudi azzalimi ne ba yahudi mungu ne kuma Allah ya faɗa cewa walan an kal yahud walan nasara hatta a millatahum yahudu ba zai taba yadda da kai ba haka kuma nasara ma ba zai taba yadda da kai ba hatta tattabi millatahum har sai in ka bi kuma addininsu. su in baka bi addininsu ba to ba za su yadda da kai ba za su nemi kashe ka za su kuma ƙoƙarin kai maka hari ina yin wannan bayani a daidai yanzu wadda ni da kai duk mun san me yake faruwa kowa ya san me yake faruwa a cikin a cikin wato Palestine kun ga Palestine din nan ita ce ƙasan da manya-manyan annabawa suka zauna sannan kuma Palestine din nan ita ce ƙasan da ta ƙinƙishe manya-manyan malamai na musulunci Palestine ita ce wadda a cikinta aka samu wato baitul makadis inda maryam ta haifi annabi isa falastin nan da kuke kallo nan ne aka samu masallaci wadda ita ce mabiyar masallacin ɗakin ka'aba masallacin da allah ya fara assasa ta a duniya ita ce masallacin ɗakin Ka'aba daga nan kuma sai masallacin wato Baitul Maqdis dama musulmi bayi da masallatayya masu girma kamar masallatayya uku ita ce masallacin wato ɗakin Ka'aba wadda yanzu ko yanzu da muke sallah nan muke fuskanta ɗakin Ka'aba muke fuskanta muna fuskantar ɗakin Ka'aba ne muna yin sallah ko a yanzu haka ita ce ɗaki da Allah ya fara sakawa wa al'umma a duniya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah yace inna awwala baitin lallai farkon ɗaki wudi'a lin-nasi wanda aka sanya wa mutane lalladhi bi bakka ita ce wadda take bakka ko kace makka ko kace bakka duk sunanta ne domin a da sunan makka ana ce mata bakka haka sunanta yake wasu malamai suka ce ma'anan bakka tana nufin daji wasu malamai suka ce ma'anan bakka tana nufin wato ainihin cincurun dan jama'a to kowanne ne ka ɗauka a cikin ma'anan ai ya ɗauka in ka ɗauke ta ma'anan bakka daji ne dama asalinta makka daji ce kuma annabi ibrahim ya faɗi haka a ƙissan ƙur'ani da allah ya tabbatar yake cewa ya Allah inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun yace ya Allah inni askantu min zurriyyati na aje wasu daga cikin zuri'a zuri'ana biwadin a wani tafki wani kwari ghairi dhi zar'in wanda babu wani tsiro a wajen daji ne sahara saboda su ba irin dajin mu na nan bane waje ne wanda yake sahara biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram a ɗakinka mai harama ita ce ɗakin Ka'aba sai ce rabbana li yuqimus salata ya ubangiji na aje su ne a wannan waje dan su tsayi da sallah faj'al af'idatan minan nasi ka sanya zuciyan mutane tahwi ilaihim ta dinga kwaɗayin wannan wajen shi yasa duk duniya ba wajen da musulmi yake so ya je kamar makka ko a yanzu ne yanzu inda da a zo a samu wani a bashi kujerar makka zaka ga yadda yake murna yake jin daɗi ko wanda aka masa mutuwa ne in ka bashi kujerar maka zai koma dariya ina fatan mun fahimta sabida ƙaunarsa da shauƙinsa da wannan waje sabida yana ƙaunanta a cikin zuciyarsa an fahimta biwadin ghairi dhi dhar'in inda rabbi baitikal muharram rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi ka sanya zuƙatan mutane tahwi ilaihim ta dinga kwadayin ta je wannan wajen sai yace kuma warzuquhum minath samarati. kun ga addu'an annabi ibrahim dukka sai da Allah ya amsa yace kuma warzuquhum minath samarati. ka azurta su da 'ya'yan itace la'allahum yashkuruna ya Allah in kai haka da su gode maka to kun ga ga addu'o'in kaman haka faj'al af'idatan minan nasi ka sa zuciyar mutane ta tahwi ilaihim ta dinga kwaɗayin wannan waje wanda bai je bala'insa da sauki akan wanda ya taba zuwa wanda ya taba zuwa yafi bala'i ya yafi sanya koma akan wanda bai taba zuwa ba idan ka je so ɗaya kawai to wajen ta zama maka sigari yadda kake jin ɗan sigari yake son ya dinga zuwa ya sha sigari to lokacin shan sigari in ta yi in bai sha ba kwanciyar hankali to duk lokacin da aka ce maka da a je maka wanda ya taɓa zuwa ya fi shiga cikin fitina shi yasa da aka ga mutane kuɗinsu nan yake ta ƙarewa addu'an ibrahim ne alaihi salatu wassalam an gane to kaga Allah ya amsa wannan ko tun da tana dajinta sai ya ce kuma warzuquhum minath thamarati ka azurta su da 'ya'yan itace babu fa shuka a wajen daji ce sahara kawai daga nan kana kallon ko'ina amma kuma sai ce warzuquhum minath samarati ka azurta su da 'ya'yan itace to kuma Allah ya azurta su da abinci nan ne za a noma in ka can kuma sai tafi arha inda ba din kasanta maka nisa ba kuka in ka je ka sayo a can sai ka zo nan ka saro ka zo kasa anan ka samu na rantse maka da Allah kubiya akwai ta can amma su ba sa shukanta a nan ne ake a kai musu in ka je can sai ka ka sauta kuma ka ci riba a nan daga wajen waye daga Allah ne an fahimta to kuma aminci sai cikin garin Makka da Madina duk annabi Ibrahim ne yi wannan addu'a warzuqhum min thamarati la'allahum yashkurun wallahi in ka je Makka daɗi ya ƙare a wajen almuhim wannan ɗakin nan da kuke kallo ita ce ɗakin nan da Allah yake magana mai alfarma na fata mun fahimta ko kuma shine Allah yace li ilafi quraish ilafihim rihlata shitai was fal falyabudu rabb hadha al-bayt rabb hadha al-bayt subauta mu ubangijin wannan ɗaki alladhi at'amahum min ju' wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum ya amintar da su kuma min khawf daga duk wani tsoro makka in ka tafi madina in ka tafi to sai ka samu nutsuwa baka da wani damuwa saboda me yasa amincin da take da shi daga tsoro babu tsoro a makka babu tsoro a cikin madina ba 'yan fashi ba 'yan ta'adda hankalinka kwance da ka ci kuma da ka sha to ita ce garin makka kuma ita ce madina saudiya to kun ga wannan waje tana da daraja tana kuma da kima a gurin Allah maɗaukakin sarki wuri na biyu shine wato baitul makadis ita wannan baitul makadis ita ce aka yi isra'in da mi'iraji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauki manzan Allah tun daga ɗakin Ka'aba Makka har sama sannan daga nan kuma zuwa baitul maqdis wanda Allah yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah yace subhanallazi asra bi abdihi ato tsarki ya tabbata ma ubangiji wanda yayi tafiya asra asairu shine tafiyan dare asra bi abdihi laylan da daddare Allah ya tafi da shi min al-masjid al-haram tun daga ɗakin Ka'aba ila al-masjid al-aqsa har zuwa can Baitul Maqdis a can Palestine da Yahudawan suke kaiwan har yanzu alladhi barakna hawlahu wanda muka yi albarka wa kewayen shi gabaki daya linuriyahu min ayatina dan mu gwada masa daga ayoyinmu manzo Allah kuma ya ji ya gani daga wajen manzon Allah ya tafi shine duk wannan sallah da kuka ga muke ɗin. a wannan daren ne manzon Allah ya je zo da shi asalin sallan guda hamsin ne guda hamsin ne Allah ya rage mana dan tausayawa suka zamanto muke yi kowane rana guda biyar mu yi da asuba mu yi da azahar mu yi da la'asar mu yi da magarba ko mu yi da isha'i shikenan guda biyar to wa'annan salloli a nan ne manzo Allah ya karbo a wannan tafiyar ne lailan da daddare ne Allah ya tafi da shi min al haram tun daga masallacin ɗakin Ka'aba ila al-masjidil aqsa har zuwa masallacin aqsa ita ce baitul maqdis alladhi barakna hawlahu wanda muka yi albarka wa kewayen shi linuriyahu min ayatina dan mu gwada masa daga ayoyinmu innahu huwas samiul basir Allah shi mai ji ne Allah kuma shi mai gani ne to a wannan wajen ne aka yi isra'i da miiraji wannan ɗakin wannan ɗakin wannan ɗakin da kuke ji ɗin ita ce aka yi haka da manzon Allah ɗin kuma a wajen ne maryam da kake ji maryam aka ta haifi annabi isa lokacin da annabi zakariya wa alaihi salatu wassalam a lokacin wato yana riƙe da Maryam bayan an yi ƙuri'a da shi da banu Isra'ila domin banu Isra'ila duk annabawan da Allah ta'ala ya turo a cikinsu Allah ya turo kaga Allah ya yi musu ni'ima sosai su annabi Yahaya su annabi Zakariya dukkan annabawan a cikinsu Allah ya cire amma ba su yadda da annabi ɗaya ba saboda ba wai ba su yadda da shi bane sun san shi sun yadda da shi hassada ce a cikin zuciyarsu yasa ba su yadda da shi ba sai suka kafarce da shi saboda baya cikin danginsu shi yasa shi balarabe ne ba banu isra'ila ba shi yasa suka yi butulci wa Allah asali banu isra'ila nuni ne la'anannu nuni arna ne na ƙarshen na ƙarshen ka faɗa to tun daga wani lokacin suka kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi banu isra'ila to su banu isra'ila suka haɗe da rikici lokacin da hanna uwar annabi wato uwar maryam ta yi bakanci ya Allah idan ka bani ɗa namiji ka kai shi baitul makadis baitul makadis da ka sani wannan din ka kai shi baitul makadis idan na kai shi baitul makadis zai je ne a wannan wajen ya yi aiki wa addinin ka yi aiki a cikin masallacin aikin da zai yi kenan to ita kuma tana ta faɗan haka a tunaninta za ta haifi ɗa namiji to sai kuma Allah ya bata ya ta mace ita ce maryam uwar annabi isa to a wannan lokaci to sai aka samu ɗa namiji shine Allah yake cewa inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa ya Allah ai namiji ne na mace ne ni nayi tunanin namiji ne amma namaji namiji ba kamar ta mace ba aikin da nake so a yi ɗin ai ya Allah da na maka wannan bakance to ni ya Allah <clears throat> na yi ne akan ɗa namiji to amma kuma sai Allah ka bani ya ta mace ba za ta iya wannan aiki ba ma'ana a tunanin uwar to sai kuma aka haifi mace amma lokacin da Maryam ta taso sai aka fara tunanin yanzu ga uwarta ta rasu Hannatu to waye zai rike Hanna wa zai rike wato Maryam to sai aka fara tattaunawa cikin banu Isra'ila duk fa a Palestine akai wannan aikin to waye zai rike ta sai ana tattaunawa to can ana cikin tattaunawa waye zai rike ta waye zai rike ta sai aka samu wato rikici sai aka ce to yanzu a je a yi ƙuri'a tsakanin zakariya'u da banu isra'ila cewa waye cancanta ya rike ta aka je aka yi ƙuri'a a wani baharun da ake wani kogi a can din ana ce masa bahar urdun har yanzu yana nan aka je aka yi ƙuri'a a wajen kowa ya zo da alƙalaminsa ya jefa suka faɗi annabi zakariya Allah ya rike shi nasa suna ji suna kallo ba sa so amma sai da aka ɗauki maryam aka miƙa wa Zakariya zakariya'u yana rike da ita annabi zakari yana rike da ita yana rike da ita har sai da maryam ta kai lokacin da ta kai ga data balaga ko in ta balaga sai ya sanar da ita mahaifiyarki ga tarihin da aka ake baki a hannatu kafin ta haife ki ta yi alwashi wa Allah ya Allah in ka ban namiji zan kai shi baitul maqdis aikinsa duk rayuwarsa za ta kare a baitul maqdis wannan masallacin a nan ne za a je a ƙarace ƙarace rayuwarsa to sai kuma Allah ya kaddara ta ta aife ki ke ta mace Maryam daga jin wannan ta ce sai na cika ta abinda mahaifiyata ta ce in namiji ne zai yi to ni zan zage in yi ko ba zai kai wancan ba maryam ta matsa sai da aka ɗauke ta aka kai ta baitul maqdis ana kaita baitul maqdis sai tana zuba ruwa tana wanke waje tana shara tana ayyuka a wannan wajen aikin da maryam ta dinga yi kenan to ana nan ana nan har maryam a wannan ɗakin nan da kake ji allah ya turo mata mala'ika jibril a lokacin ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya ina roƙon Allah ya tsare ni da kai in kai taƙi ne taƙi sunan wani ɗan iska ne wasu malami haka suka faɗa wasu eh, dan wani ɗan iska ne ta ce to ai ba wanda zai zo kusa da ni sai wannan wanda ake ce masa taƙi. to in kai taƙi ne kar ka zo wannan wajen wasu malamai suka ce in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne daga attaqwa in kai mai tsoron Allah ne kar ka zo kusa da ni saboda tsarkin zuciya ba ta son ya zo mata kusa da ita to a lokacin sai aka sai tabbata cewa mala'ika ne sai ce inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ni fa ba mutum bane mala'ika ne Allah ya turo ni dan ya turo ni in baki da tsaftatacce a lokacin Maryam ta dauki ciki cikin wata tara har ta tafi ta tsere ta yi ta gabar tana tafiya ta je Allah ya kawo mata naƙuda ya buga ta jikin kututturen bishiya ta haifi annabi isa har ta je ta dawo da shi suka zo suna tsangwamanta ta yi zina ta yi zina ta yi zina allah ya wanke ta annabi isa ya yi magana to fa duk wannan abin da kake ji din a can ne ina son in gwada maka alaƙanka da falastin ne ina fata mun fahimta da Falastin alaƙarka da ita inda kake jin ɗakin Ka'aba haka kuma kake jin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi ɗakin wato eh, masallacin Makka Madina to haka kuma ka dinga jin wannan masallaci da take can Falastin dukkan su gaba kiɗe masallacin ka ne kai musulmi to me yasa a yanzu Yahudawa suka kunno kai suke ta ƙoƙarin fatattakan musulman wannan wajen daidaiwar haka da nake maka wannan maganar ranar juma'a ana sallah a wannan wajen ba abun da suka saka a gaba illa su hana musulmi sallah a wajen kuma su dakusar da musulmi su lalatar da ma maganar musulunci a wannan wajen shine abun da suka sa a gaba to wannan abin da suka sa a gaba din shine duk yakin sai suka fake da cewa suna yakar sojoji na Hamas wallahi ba sojojin Hamas bane لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر an fahimta don haka wannan magana da kake ji ƙarya ne baitul makadis ita suke hari ita suke hari jama'a yahudu duk inda Allah ya ambace shi sai da ya tsine masa albarka bai ambace shi da kyau ba saboda ka gane ba yahudi ne Allah ya hana ka manzo Allah ma ya raba ka da mene yahudanci ina son in gaya muku cewa yanzu fa lokaci yayi ka bayyana kai musulmi ne a ko ina ne in dai kai musulmin ne da gaske ne ka je ka karanta yaya ɗabi'ar manzon Allah yake ka kwafa domin yanzu Amerika tana fa bayan wai Isra'ila wajen rusa musulmai a ina a Gaza da ina kuma da cikin Falastin kuma sai ta yi harari larabawa sai suka yi shuni in ban da Yemen kuma a yanzu haka duk halin da ake yi fa yanzu duk gidajen rediyo da ka sani kafafen jarida an hana su su kawo labari sai waɗanda aka zaɓa su kuma waɗanda suka zaɓan ƙarya suke kawowa kaji an ce sun shiga waje kaza sun yi kaza billahi lazi la ilaha illa huwa ana cin uban yan palestine a yan ne da suna isra'ila dukan su ake duk labarin da kake ji ake ta kawowa na rantse maka da Allah yan palestine mujahidun suna gara su suna wargaza su ko ajiya na gaya maka hari guda uku tagwaye wallahi sun musu mummunan illa na rantse maka da Allah illa suke musu suka je suka same su suna shawagi sojojin Isra'ila suna shawagi mujahidun suka je yan Hamas da ƙungiyoyinsu suka kai musu zazzafan wani irin hari wallahi kisan da suka musu ana cewa an kashe musu mutum 120 ƙarya ne ƙarya ne mummunan ta'aji aka musu su kansu shiga gazzan yanzu ta zama musu sharri ku yi ta addu'a kawai abin da muke gaya muku kenan addu'a da ku yi ta tana fa tafiya ba abin da muke da shi in banda ne ne makaminmu addu'a ku yi ta yin addu'a a ruku'i a amana a sujada da tahiya da lokacin dare da koyaushe in ka tuno kawai ka yi addu'a kar ka yi wani wasa Allah in ya kawo maka kuma tafiya Allah yana amsa matafiya. kai ta addu'a na rantse da Allah wargaza su ake yi bbc yar iska na rantse ƙarya take faɗa Amerika ƙarya take yi jamus ƙarya suke kawa an gane ai sojojin isra'ila sun shiga gaza suna ta rugurguze rugurguje ƙarya ne ba a kawo maka na su kuma sojojinsu can ɗin me suke yi addu'an nan da ake kuitai bakin cikin da ake dura mana sai daga baya ne su in sun yi suna hurowa ai ajiyan ma wani ne wanda aka ɓoye shi gashi nan ba a gane waye bane yayi saitin wani irin makami kansu kuma inda ake son ya sauka din sai da yayi saiti kuma sannan ya sake ta duk ta ta tauratsa su kaɗan ne suka tsira a su wannan abu ya ƙona wa isra'ila rai da amerika alhamdulillah. takaicin da muke ji yanzu su ma suna ji kaga sun yi wannan da yamma sai gashi sun sake maka musu wani hari kuma harin kuma sai su da kansu ne ba a san wani a kashe ba isra'ilan ne da ke harin ya mata raɗaɗi cikin takaici ta zo ta ce wai mutum goma sha biyu ƙarya ne kuma wai mutum goma sha biyu a wani ƙaunin ma wani makaryatan suka sake cewa mutum goma sha ɗaya su da kansu suna raurawa tsakani ina fata kun gane yanzu nan kafin in shigo din nan na bude na ji wani labaran wanda su ba su yadawa su kuma wancan abin da suka yi din ne suna turowa gashi da suna bayani da larabci suke bayani har kan hanya da nake tahowa da ga naman na kunne na ina jin abuwa shi nake ji ta'adi sosai suke musu idan sun yi su suna sakewa saboda ba su da galihu saboda me yasa su musulmai ne ana cutar da su an hana su an hana sauran gidajen eh, jarida su watsa akwai wani dan jarida da aka je aka tarwatsa masa ƴaƴansa da matansa da komai nasa ba wanda ya saura sai shi kadai manajan gidan wani jarida wonin aka masa ya daina ɗibo abun da yake tafiya na gaskiya ya daina kawo ya ce shi kuma aikin jaridansa ba wanda ya sa masa wannan gidan jaridan ta data watsa komai da kuma shine suka tarwatsa masa iyalansa sai ce yanzu ne kuma ya samu ƙarfin gwiwa da zai ci gaba da